masu matsayi a cikin al'umma muna koyi ma Allah ya ba mu ikon addu'a da ji wannan lokaci a cikin wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ɗakin Allah na farko a asasa wannan gari da saka ma wanda suka asasa da alkhairi ya musu rahama da gafara kamar da kuka mai gabatarwa ya faɗa ba tare da jan lokaci mai tsawo ba saboda yanayin da muka samu kanmu a ciki ne yau na sanyi wannan halarta ta kasance game da taya murna ga ɗanmu ɗan mu abubakar saboda Allah ba da ta'ala albarkace shi da samun ƙari da ci gaba na rayuwa na harbi sunan masu Allah sallallahu alaihi ya haka ya dace bayan shirya walima a ɗan faɗakar da ɗan uwa musamman matasa wadda faɗakarwa mai amfani ce ga waɗanda ake nufi da ita da kuma waɗanda duk suka saurara ba ɗan da ɓata lokaci ba ko wajen lokaci mai tsawo nan takardu da suke gaba gare ni wato ɓarorin takardu ne da suke bayani kan wasu wasiyoyi ko wasu shawarori zuwa ga yan uwa samari kamar yadda mu ya koyan yan uwa samari musulmi ya kuma matasa da suka cancanta ku yi koyi da samarin farko da suka yi imani da ubangijin su Allah ya ƙara mutu shirya da takawa ya ku samari waɗanda ku ne tamrarin sararin samaniyar sunna ya ku matasa da muke fatan Allah ya kaddarta zamanku masu amfani ga addininku masu amfani ga al'umma da kuma kukan wanda muke roƙon Allah shi haɗa mu da ku akan gaskiya da shari'a da rikon da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a gidan tsira tare da mahaifanmu da malamanmu da sauran musulmi gaba ɗaya ya koyan uwa matasa wayannan takardu ne da suka tattaru akan wasiyoyi masu muhimmanci zuwa ga samarin al'umma ba don koyi ba sai don fata da tsammani Allah ya amfanar da ni da ku da wannan nasiha kuma amfanin ta ya game dukkanin musulmi da baiwar Allah da karinci kuma muna roƙon Allah shi arzuta mu ikhlasi ga faɗa da aiki ga wasiyoyin a takaici wasiya ta farko ya ko yan uwa matasa kulawa da dangantaka ko alaƙar da a tsakanin matashi da ubangiji ya kai dan uwa matashi ya ko yan uwa samari ko kun taba tsaya ku kai tunani ko kun taɓa lisaftawa san cewa wani irin haƙƙi a tsakanin da Ubangijin. Babu shakka Ubangiji na da haƙƙi akan bayansa gaba ɗaya na kaɗai tashi da bauta, tauhidin uluhiyya, kaɗaita ta Allah da bauta da tauhidin rububiyya, yarda da imani da gaskantawa da babu mai halitta ko raya ko kashewa ko arzuta ko bayarwa ko hanawa sai Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tauhidul asma'i was sifat tabbatar ma Allah sunaye ne da sifofi ne da ya tabbatar ma kai ne a cikin littafin sa da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin hadisi wasiya ta biyu tsakanin matasa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ko yan uwa matasa ya kai dan uwa saurayi ko ka taba tunanin menene haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka ko ka san wajibcin yi masa da'a Dalilin tarbiyyar sunna ce da kaurace ma bid'a da tsatsa ma sunna ce da karantarwa ce wannan wajibi ne akan dukkanin kowane musulmi ya ga cewa lalle ya yi cikakkar da'a ga manzo ya yi cikakkar biyayya ga sunna ce ya yi kokarin fafatukar kaurace ma duk wata bid'a da tsatsa a sunna ce da karantarwa wasiya ta biyu a tsakanin samari ko matasa da littafin Allah menene alaƙar ko ya ko samari da littafin Allah alƙur'ani wace irin alaƙa tsakaninka da alƙur'ani anya duk safiya kana karanta alƙur'ani anya duk marece kana karanta alƙur'ani anya duk dare kana karanta alƙur'ani anya alal akalla ko a kwana uku a sati kana karanta alƙur'ani anya ko a sati kana karanta alƙur'ani Allah anya bisa ga akalla ko da wata guda duk ka karanta alƙur'ani ko ko a da kai da Qur'ani sai kallo wace irin alaƙa tsakanin mu mu samari matasa da littafin Allah menene alaƙar ka da waya da kafaifan shige-shige da tone-tone da bincike-bincike ka auna wannan alaƙar da kake da ita da ka da alaƙar ta tsakanin ga littafin Allah so nawa ne kake amfani da ka wurin tono wasu bayanai na amfani da marasa amfani so nawa kake rika littafin ubangijinka a karanta ko ka je makaranta ka nemi sanin abinda Allah subhanahu wataala ya hora a cikin sa hana menene alakar samarin mu da littafin Allah da yake cikin su anya ka karanta littafin Allah gaskiyar karanta shi ta hanyar aiki da shi da riko da abin da ya karantar a ibada ka da mu'amala ka da ɗabi'o'inka anya ka dukufa akan neman ilimin alqur'ani kuma bayan ka ilmantun ka ilmantar ce alaka ko samari da littafin Allah wannan tambaya ce da kowane matashi ya kamata shawa kai ne daga yanzu menene kusancinka ko nisan takka da Qur'anin Allah kowa tsakani da Allah yanzu cikin zuciya da ya san marabi ne da alqur'ani kuma ya san irin alaƙa da tsakanin shi da alqur'ani anya da qur'ani da waya wai kusa gare ka anya da qur'ani da waya wa ka hije waya wasiya ta a uku a ta hudu tsakanin samari da mahaifansu ya koyan ruwa samari wace irin mu'amala a tsakaninku da mahaifanku wace irin ɗa'a kuka wa mahaifanku anya kuna wa mahaifanku da'a ga duk abin da ke samar da ku da Allah anya kun dukufa akan kyautata ma uwaye da kaurace ma saba musu da kusata su ga abin da yake ba gaskiya ba ba shirya ba menene mu'amalarka tsakaninka da mahaifanka in an yi wannan tambaya kowa yana cin abin da a cikin zuciya ne kuma kowa ya san irin tahiya ko mu'amala ko kusanta ko nisanta ko kyautatawa ko muguntawa da a tsakaninsa da mahaifan to inda gyara yake mu gyara inda aka samu nasara mu gode ma Allah mu ci gaba ta biyar tsakanin samari da sauran al'umma a matsayinka na matashi anya ka da zinci darajar ta manya da jinƙai ga ƙanana da girmama masu horhora da jin kunyarsu da barin cutar da su da ƙoƙarin duk abin da zai samar da alkhairi da amfani a cikin al'ummarka wace alaƙa a matsayinka na matashi a tsakaninka da al'umma alaƙa ta ciwartar da su ta hanyar sace ‘yan kajinsu da awakinsu da lalace kudare ‘ya'yansu ko alaƙa ta kunya da mutunci da alheri da albarka a tsakaninka a cikin al'umma wani irin alaƙa tsakaninka da al'umma a matsayinka na matashi a cikin shiyarku ko a cikin garinku ko a cikin ƙaramar hukuma ko ko a cikin jihar wace irin gudunmuwa kan basuwa wadda za ta samar da alkhairi a cikin al'umma wannan tambaya ce da kowane matashi ya kamata shawa kai wasiya ta shidda tsakanin saurayi da fitintunun zamani kama daga ƙoƙarin dunkule duniya ta zama abu guda wala balazai shi aka shiga menene alakar ka da wannan menene alakar ka da ibbahiyin masu kokarin halatta duk abin da Allah ya haramta masu fafatuka dare da rana don su watsa alwasha a cikin samari ta hanyoyi daban-daban kama daga filafilan hausa na gida da na waje filafilai masu rosa ɗabi'o'i masu kyawu masu ruguza tarbiyya masu lalata ɗabi'o'in al'umma zuwa ga hanyoyin sadarwa da wuraren shige-shige a cikin wayoyi da intanet da sauransu wanda ake mu'amala da su wanda makiya Allah subhanahu ta'ala suka ɗauka wani fage na ƙoƙarin tarbiyyantar da samari a kan zina da liwaɗi da sata wace irin alaƙa a tsakaninka da irin wa'annan fitintinu na zamani fitintunin zubar da jini zuba kashe mutane fitintunin kowane gidajen mutane fitintunin fyaɗe ga 'yan mata fitintunin cin dukiyar mutane ta hanyar sata da ƙwace wace irin alaƙa tsakanin samari musulmi da irin wa'annan fitintunnu da suka bazu suka wasu a cikin al'umma a duniyar mu ta wani irin shiri ka yi don haka cewa ka nisanci wannan fitina ya zama babu hannunka babu ƙafarka a ire-iren wa'annan fitintunnu da suke raba mutane da ubangijinsu su nisanta su da alkhairin duniya da lahira wasiya ta bakwai wasiya ta bakwai tsakanin samari da kuma hanyoyin nema ko kuma zaman banza hanyoyin neman alkhairi hanyoyin neman abubuwan bukata da kuma zaman banza ya koyan kuwa matasa ya koyan kuwa samari menene alaƙar ku da wannan bangare abin da ya dace ko ya kamata ko ya cancanta ga ɗan uwa matashi saurayi ya zama mutum mai ƙarfi a fagen tattalin arziki ya nemi masaniya game da abin nan ayyukan hannu sana'o'in hannu a matsayinta na matashi ka yi maya ka yi fafatuka ka cewa ka koyi wata sana'a ta hannu wadda za ka dogara ga Allah sannan gari ka don ka kare wa kanka wato walakanta da tozarta da roƙe-roƙe da biyar hanyoyin da ba su dace ba a rayuwar Anya ka duka don ka koyi sana'ar kafinta ko ka iya dinkin tela ko ka iya gini ko ka iya wayarin ko kuma irin wanke-wanken sutura wanki da guga wankin hula, ko abin da shahi kasuwanci sai da sayarwa a wuraren sana'o'i daban-daban ko abin da shahi noma da kiwo da makamantansu wace irin hanya ka sa an rayuwarka cikin ɗayan biyun hanyar ka kaɗa gugarka cikin guguna ka kwandaho wa da duk maza sun haƙon daho? ka samu naka na kanka har ya zama kai ka yan wani ba kai ka jira yan ma ba ko ko a ka zama zakaran rataye mai biya kawai wa in ma ka roƙa a baka wa in ma ka sata da rana kwana da daddare yawon banza da kallace-kallacen banza wace irin rayuwa ka za'an makanka a cikin wannan halayya ta samartaka a matsayinka na uwa musulmi matashi sam sam sam bai dace ba ga dukkanin matashi wanda ya yi ƙoƙari ya yi karatu har ya makaranta wai ya zamna ya yi zugun ya yi zurin na jiran sai ya samu aiki alhali wa arzullahi wasi'a alhali wa asbabur rizqi kaseera hanyoyin arziki ga sunan da yawa ka kare karatu ka shekara biyar kana jiran aiki babu a matsayin ka nan dan talaka baka samu aikin ba baka koyi aikin hannu ba baka je ka koyi sana'a ba kawai kana nan sake da hannuwa wannan hanya ce ta dabbanci da takwalci da kuma komawa baya wadda ba ta samar da ci gaba a cikin samarin al'umma wasiya ta takwas tsakanin matashi da neman ilimin addini da neman ilimin sana'a bai dace ba matashi musulmi ya zaɓan makai ne ya zama yana tafiya kafaɗa kafaɗa da tawagar jahilci ko komawa baya ko ƙasƙanci ko da na sani don babu shakka duk wanda bai nemi ilimi ba a farkon furciyarsa to zai yi da na sani lokacin da shekaru suka taru a kansa lokacin da ya kama hanyar tsuha ko da tijantaka tsakanin ku da Allah me za ku ce ga mutumin da ya ƙaurace ma makaranta ta addini yan rayu har tsawon shekara arba'in bai san littafin Allah ba bale sunan manzansa bai cikin masu neman ilimi bale masu karantarwa za ka gan shi shina jayayya a cikin addinin Allah ba tare da wata shirya ba ko littafi mai gaskanta mai shirya mai haskakawa za ka same shi iliminsa zatonsa aikinsa son ransa duk abin da ya yi zato a cikin zuciya ta shi ne ilimi ne wanda ya zata haka abu yake haka zai ɗauka saboda bai zuwa makaranta bai tambaya yana ganin cewa ya shi kai ne da irin kaihin hankali ne ko tunani ne a lokaci guda da zai zama mafi fata fiye da dabba wasiya ta tara tsakanin samari da shawoyi da suke hallakawa Allah subhanahu ta'ala ya halitta dan adam kuma ya jarabe shi da shawa wanda zaka iya jin kishirwa ko zaka iya jin yunwa ko zaka ji irin tasirantuwa da yanayin zafi ko yanayin sanya akwai haka nan akwai shawoyi da Allah subhanahu ta'ala ya jarabe dan adam da su a matsayinka na saurayi ya kake kokuwa da gwagwarmaya da waɗannan hanyoyi na shawa masu halakarwa shawar zina shawar son tara dukiya shawar son milki shawar son abin hawa mai kyawu shawar son gina gida mai kyawu shawar cin abinci mai daɗi shawar shan abin sha mai zaƙi shawar kwaikwayon yahudawa da nasara da sauran makiya Allah da bundunansu wanda suke tamrarin ƙarya ‘yan filafilan hausa na cikin gida da na waje da filafilan arna a cikin gida da waje shawar kwaikwayon sa su shawar kwaikwayon irin su shawar kwaikwayon irin su shawar kwaikwayon har irin su ma shawar kwaikwayon irin gyaran gashi irin nasu shawar kwaikwayon irin aski irin nasu da kuma so mai tsanani ga ƙungiyoyi na shiririta ƙungiyoyin ƙwallo daban-daban abin barta ka ji za ka samu ɗan musulmi tare da jahiltar littafin Allah bai san ubangijinsa ba manzonsa bale har ya san sahabbai da rayuwarsu amma ya san kimakiman kwallo da sunayen masu buga musu da waɗanda suka ci nasara da waɗanda suka shigo daga baya da waɗanda aka kora can baya da waɗanda aka nuna a kora yanzu da irin abin da suka samu da irin wuraren da suka ziyarta da abin da ake ciki yanzu da abin da an kai to da inda an kai game da kwallo ya sani da za ka tambaye shi waɗi sahabban manzon Allah guda goma da an kawa bushara da aljanna bai iya wani amma in ka tambaye cin na ƙwallo Arsenal ko makamancin wannan sai yi fa maka mutum ɗari cikin wannan tim ya waɗa maka kowane inda ya buga ƙwallo amma bai da labari akan sahabin manzon Allah guda goma amma ya san arne kahiri bai hude bai buga ƙwallon shiriri ta fiye da mutum ɗari da irin tarihin rayuwa dai amma bai san sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya kai dan uwa matashi ya ko yan uwa samari ga al'umma musulmi wani irin mataki kuka ɗauka ga wannan ƙalubalanta na wa'annan musibu na wannan shawa wasiya ta goma tsakanin samari da ɗabi'o'i masu kyawu ko kuma mara kyawu ya ko ƴan uwa matasa musulmi babu shakka dole kowa ya san da wa yake kwaikwayo dole kowa ya san da wa yake soyayya kwaikwayo da soyayya Allah subhanahu wata'ala yakan gina sakamako a kan ko sakamako mai kyawo ko sakamako mara kyawo mutum yana tare da wanda yake so almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne ɗayan ku ya tsaya dibe wa yake abuta da shi to ya kai dan uwa matashi musulmi da wa'in da tsarin ɗabi'o'i take ɗabi'antuwa menene ta gararka da su suwa kake koyi shin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi sa alqur'ani kamar da matarsa Aisha ta sheda. kana khuluquhu alqur'an kai ko mene ne tabi'o'inka bilabilan indiya a gare su kake kwaikwayar tabi'o'i ko bilabilan turawan ingila da amerika ko bilabilan arnan cikin gida najeriya ko bilabilan hausawa fajirai fasikai masu karantar da abin da ka rusa musulunci da su kake ɗabi'antuwa a nan kake fitar da ɗabi'oyin da hake koyi da su ko kuma daga yana ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko maka dan kai koyi da shi ya zama haske a duniya gaba ɗaya ɗabi'a sa alqur'ani ka auna wa inna irin ɗabi'oyi kake da su da suke da alaƙa da alqur'ani inna irin ɗabi'oyi suke nan tattare da kai wa'anda ba su da alama ba su da alaƙa da alqur'ani a cikin musulunci akwai ɗabi'o'i da ladubba waɗanda musulunci ta da musulmi waɗanda musulmi yana iya ko koho da duk wani ladab da ko wani ɗabi'a wanda ba na musulunci ba wannan sun ishe shi rayuwa la ya bi biha badala bale har a ce ya ta yi ɗabi'o'i da irin ɗabi'o'in mutanen da kakanninsu Allah ya ambace su birai da aludda jikokin birai jikokin aladai waɗannan da Allah subhanahu wata ala ke cewa game da su ulaika hum sharrul bariya kai kuma baka da abin kwaikwayo ba wanda ka sa gaba ba wanda haka son ka zama iri ne ba wanda kake ci a cikin zuciyarka ba abin kallon idanunka sai waɗannan da Allah ce ma ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne miyagun halittun Allah a cikin halittun Allah ba wanda yake su na nakasa da na kasa da lalacewa da koma baya su ne madibinka kabar bar manzonka da sahabbai ne managarta ne alaka dabi'o'inka da wannan manzo ne alaka dabi'o'inka da wannan addini naka na musulunci ɗabi'ar ƙarya da yaudara da rashin kunya da rashin mutunci da rashin ragowa da ɗabi'ar sata da zane da lewaɗi da ɗabi'ar saba alƙawali da ɗabi'ar sa'a uwaye da rashin darajar ta babba da rashin yin rahama ga ƙarami da makamantansu duk waɗannan bawa cikin tsarin ɗabi'o'in musulunci ya koyan wa samari wasici na goma sha ɗaya tsakanin samari musulmi da abin da shahi siyasa siyasa ya kai ɗan uwa musulmi kakka kuskuri ka zaɓen makanka a matsayinka na matashi musulmi ka zama jakin 'yan siyasa da za su azama tayukan kakka zama ɗan turin motar siyasa kakka zama cikin masu bukai da kakari da kuwa kan siyasa kakka zama cikin masu amfani da makamai don zubar da jini ko raunata ko cin mutuncin al'umma don siyasa kakka zama cikin mawashin kayan maye don siyasa saboda su ɗayan manya-manyan 'yan siyasa ka yi tambaya suna ina lokacin da kake shan kayan maye don a tura haka kima wani mutunci a matsayin siyasa wannan da ya baka kayan maye wannan da ya baka yuka ko takobi ko gora don ka buge wani wannan da ya baka ashara don ka kone gidan wani wannan da ya baka kuɗi ya hore maka kunne don ka zo ka waɗe maganganun rashin mutunci da cin zarafi da na sama gare ka ko na daidai gare ko na ƙasa gare ka ina ɗaya ne suke ɗayan manya-manyan 'yan siyasa kun san inda suke suna a waje wurin karatu manya-manyan karatu manya-manyan makarantun ne ma'ana ko suna a nan cikin gida manya-manyan makarantun ne su ne kake gani a cikin ƙasaitattun makarantun ne su ne suke cin abinci mafi shawa a duniya su ne suke hawan zaɓaɓɓun ƙwangaggun motoci tana tafiya ƙasa kuma idan aka ƙare fagen kafsawa na siyasa aka ƙare yaƙin siyasa fagen yaƙi ya wace kowa ya koma dagatai to za ka gama ka sifantu da abinda bahaushe ka cewa an ci gari da kai ka kama kuturu da kai an ka ta wurin yaƙi an ka ci gari amma kai baka kama kowa ba cikin fursunonin yaƙi sai kuturu haka za ka kasance a bankin hadarin siyasa ya wace bancin fagen kafsawa na siyasa ya tarwatse kowa ya koma wuri ne a daidai lokacin da guguwa iskan guguwa siyasa ya lafa wannan lokaci za a zaƙulo manya-manyan kujeru a ba masu kuwa a ba masu sara ko suka a ba masu shan kayan maye don su ci mutuncin mutane idan aka ƙare siyasa komi yallafa aka ƙara rance-rancen da aka yi na ƙarya su wane ne ake ba kujerun kwamishinoni su wane ne a fomsir su wane ne a sakatarori su wane ne a daraktoci ku ne daga kuwa wannan da zai hau kujerar darakta ko sakatare ko famsa ko wani irin makamancin haka wani wallahi ko ƙuri'a bai kaɗawa razza gida ne ya hakullewa ya zama ne wani yana hira da wani babba ya ce a shi yan razzaɓe tun daren zaɓe kamar in gobe za a zaɓe zai sa a je kasuwa komi a sau sannan za a so rago ƙato sai a kulle kittin gida ne sai a yanke ragon saboda haka ragon za a dafa wani a soya wani a gasa wani a dafa wani ga sauran duk abubuwan ci na cikin gida ko ƙuri'a bai taya kaɗawa iri ne na bayan an ƙare za a ba takarda cewa shi a kwamishina kai da kacci mutuncin kanin ubanka kacci mutuncin wanka ka sari ɗan uwanka ka ɓata da danginka sai ka tashi a tutar babu wataƙila ma ko kuɗin makaranta ba a biya maka wataƙila ma ko ƴan jikkar takin da za a raba ba ka samun ko kwano guda amma ka yi kuwa banza to ƴan uwa samari ka shedin da wannan ta halta ka ku da wannan bakar ɗabi'a baka taɓa ganin duk wanda ake amfani da su ba an ƙare hayyo baka taɓa ganin an ɗauko ɗan area su ba an ce shi an kwamishinan ka ba to ka taɓa gani bale a ce shi an minista ka taɓa gani sai dai ya zama ɗan Allah fa ku mu samu kullum banci ya gama aikin banza to wasiya ta goma sha ɗaya gidan ka shedin ku da hauragiyar siyasa ku tsaya ku raya goben kurciya ta bi ɗan masuha ku tsaya ku gina kanku fa fatukar da za ka yi a matsayinka na saurayi ka yi karatu na zamani ka yi karatu na addini ka samu abin da kan rika na wani kasuwanci ko sana'a wannan shi zai baka damar ka zama mutum na gari nan gaba amma sadda ka yi shiriri da ka banzatar da jallinka na rayuwar kurciya wannan lokacin za ka yi da na sani sadda da na sani ba ta amfani tsofaffi Allah shi musu rahama da waɗanda anan da waɗanda ba su nan suna cewa karatu ba a son ka an tsuwa to sai ka tsuwa in baka ka ba kai ta cizon yatsa kai ta cizon yatsa shiga makarantun ne ko wurin aiki a gani za ka ga tsoho ya zo ya goge tebur ya goge kujera yaro ya taho ya zamna me yasa tsohon ne yana sharan ofis yana goge kujera yana goge tebur yaro warin jika ne ya zo ya zamna can zai ce baba a ana ya ce ko yana duke duke ce Allah je can ka kati. Ya kati ita ya so mai jika ne mi bambanta misa shi wannan yaro bai shara ba misa shi wannan tsohon bai zo ya zada musu tebur ba mi bambanta su ilimi ilimi ko na duniya ne ba ga nan ha duniya ma dan ilimin tuwo dan ilimin takarda bale ilimin Allah subhanahu wataala wasiya ta goma sha ɗai tsakanin samari da nauyaya na rayuwa kowane saurayi wani matashi musulmi ya kamata ya tunani Wai, ta shaju wani irin nauyi a fisa kanka ya kai dan uwa saurayi wani irin nauyi a fisa kanku ya ku uwa samari kowane ya kamata shi tunani wani irin takaliki a akan wuya ne da yawa saurayin da shi ne madogara bayan Allah ga iyalansa ko danginsa menene ma'anar wannan ya yiwu a matsayinka na matashi mahaifinka ya mutu ya bar maka ‘yan uwa maza da mata, masu ramni, ba su kallo ba su jira sai kai, to kai ka zama ɗan shan tara ka zama ɗan shan shalishu, ka zama ɗan shan hori da baki da ja, ka zama ɗan kuwa siyasa, da ka tsaya ka amfani kan kawo bale ka amfani ‘yan uwanka. Ko kuma ƙaddata uwayenka suna da rai, amma suna da ramni su sun tsuwa sun kasa kai ne sabon jini kai ne abin dibi kai ne abin dogaro a kanka bayan dogara ga Allah ka sa ƙarfinka da sabon jininka ka wahala don su huta amma sai zama ka zama dunge a cikin gurbin ɓan kaza to wani irin nauyi akan kowanne mu yanzu irin matashin da in ya diba ga baya gare shi irin nauyin da aka yi. ne na uwaye masu ramni da ƴan uwa da dangin da shi ya kamata a ya zama jigo a gida wannan ina ya ga wargi ko wargi ya gane shi shi ya kamata a sama wurin shurin ƙwallo shi ya kamata a sama yana koron waka da rawa abin da ya kamata a same shi wa in ma yana koyon aikin hannu wa in ma yana sana'a wa in ma yana karatu da zai ci da rayuwa ta gaba saboda haka ya zama wajibi ga irin duk saurayin da ya tunane ka akwai irin wannan nauyi a kai ne ya ta kwankwace damcin himma ya yunkura shi kokuwa da wayannan nauyaya na rayuwa don kai ya kai ga tozarta kuma a ƙarshe iyalinsa ko danginsa tozarta wasiya ta goma sha uku tsakanin saurayi ko samari da muhimmancin tsare hankali da kare hankali ta hanyar nisantar miyagun abokai da bari ko rashin shan abin da zai kaɗa hankali ko ya tafiyar da shi kama daga giya ko sauran kayan maye iri-iri da aka kirkiro sababbu a wannan duniya ta yau da kowane irin nau'in su daban-daban a zamanin da muke cikin yanzu dole ne a matsayinka na matashi musulmi ka guji lalata hankalinka hankalinka babban jalli ne a gari ka duk wani wanda zai kira ka shi amfani da kai da ya ga ka haukace yana kiran kai amfani da kai yana masan ka matso shi ka haukace ka kuwata kana taya kana dariya kana kitan ranga miron kowa da kai ma to kana mutum lahiyayye mai hankali daidaitacce ka yarda ka gurɓata hankalinka ka yarda ka haukata kanka ka yarda ka zama abin dariya kai ka zama da kare lalatacce a cikin al'umma to ka shaidin ku ya ku yan matasa da irin da dabi'o'i duk wanda haƙi tare da shi da kaga ya fara hau waɗa ko turmuka ko gurgura ko shaƙa, ko abin abinda ka kawar da hankali ka ce to haza tiraqu baini wa bai daga yau mun rabu ka kama haya kai kama tashi dai in ba haka nan ba kal jamri yuba fi ramadi fa yahmud za abin zai zama kamar a zo a cimma tulin haɗi a ɗauko garwashi gwaras-gwaras jajawar sai a zabi sa haɗi ka ba da awa guda ka dawo kana cimma garwashin nan shi ma zai zama mi a lokaci guda da ‘yan ka samu gawai busasshe aka aza bisa garwashi gawan baƙi na kowa baƙi ba ne kuma kana iya taɓa shi da hannunka in ka ba da mintota ka zo kana iya taɓa shi da hannunka shi ma ya tashi daga baƙi ya koma jajir ashe kenan zamantakewa da makwabtaka da hulɗayya da cuɗanya tana da tasiri in ka zama abokin mutanen kwarai alama ta ta insha Allah za ka zama mutumin kwarai in ka zama abokin miyagun mutane alama ta akan za ka zama mugun mutum Allah ya shirya ko ya shirya wasiya ta goma sha hudu yan uwa musulmi musamman yan uwanmu matasa ka shedin ko da babbakon akidodi akwai aƙidodi batattu gurbatattu babbakun aƙidodi da suke yawo a cikin duniya kuma suna samun masu tallata ka shaidin ku da miyagun aƙidodi da karkatattun ɗariƙoƙi waɗanda suka sa'a ma hanyar mumin nan harko mafi haɗarin miyagun aƙidu shi'a da ba su da abin zagi sai sahabban manzon Allah da suke ganin ƙur'ani ma bai cika ba ko kuma kore dubu saba'in a ciki ne da suke ganin ma har da annabin sai an yi mai azaba tun da ya jima'i da Aisha can ga bakin su wal iyazu billah wal iyazu zubilla. wal iyazu billah subhanallah ta'ala Allah an zalika uluwan kabiru to ka shedin ku da irin waɗannan miyagun addini da kana tare da mutum da ji ya fara kulguta magana wata mugunya akira ta sa a musulunci da hanyar muminan harko ka bar shi saboda zai kai ka ne zuwa mi zuwa wuta mafi haɗari mahi munin ɗari ƙoƙin wahadatul wujudi kun san wahadatul wujudi ko mi Allah ne in ka nuna wanka ga ce Allah shi ma Allah kai ma Allah ni ma Allah ku ma Allah Ko mi Allah wahadatul wujudi kenan wannan ɗariƙa ce kuma hanya ce ta halaka haka 'yan hakika kuna da ana ta labaru a cikin rediyo a BBC a yana ce yan hakika sun bullugo ba wai bulluwa sun kai ba Allah dai ta haito na asirin yanzu amma magana hakika ai shekaru ɗaruruwa na an daɗe akwai ta ille dai ba a bayyana tana yanzu abubuwan yana cikin hakika a ce ma wani mutum lam Lidi wa lam yulal, kuma da mutum ake ba da Allah wane na Allah yalid wa lam yulal? mu dai Allah ɗaya mun ka san Allah yalid wa lam yulal. to a ce wani lam yalid wa lam yulad wani ba Allah ba yana cikin dariqat wahdatul wujud kenan da shi da Allah ba su da bambanci shi Allah na Allah shi na Allah ya shige ciki ne shi ya shige cikin Allah wannan dariqa ta? wannan aqida ta ingantatta to kashe da kudi irin wayannan akan tallata su ta hanyar abubuwan shawa wa in ma da yare wa in ma kiɗe-kiɗe saboda samari duk abin da yake na kiɗi da sauti da rawa ya hijin hankalin samari su kuma shi'a babba haya da sun ka hibi mata mutu'a saboda haka in kana son ka shiga ana aika maka da yariya ka ce mata'atuki mata'atuka ita ma ta ce mata'atuka sai ku ta harkokin ku babu komi abinda ma aka ce a cikin babban littafin su idan ka yi wannan aikin da mace kun ka ce kun ka yi wankan janaba kowane digon ruwa za a halicci mala'iki shi kama roƙon ma gahara har ranar tashi alƙiyama saboda Allah samar yi mai bida ka duhu bale an yada ya ka gara bata saboda Allah ni zai na sai lalace na na lalace kutu cikin masallaci na mutu saurayi wanda ka bida ka duhu bale an yada ya samu an ce mai ga kalimar sai zaka ta matta'atuke matta'atuka ka bata a abin nan lemu ƙwarar lemu guda ko da biyu guda ya isa a ciki zai ce a ka ubanta bai sani ba wanta bai sani ba wan ubanta bai sani ba daga kai sai ita kawai sai ku kaɗe ta duk abin da kuka ku yi kuma in kun kare kun kace kun kai wankan janaba ko wani digon ruwa sai Allah ya halicci mala'iki shi da roƙon ma gafara har tsayin alƙiyama kaga sai saurayi shi duru haka abin da shahi a kiɗa a raya abu na wanda ka can samari a babu husan can bayan kiɗin nan mi a can baya ba inda tun harko za a to a tabbata kai taho shehi wani Allah na ka yadda ba ka yadda amma sai a kiɗa a yi waƙa karaya daga baya kana shigowa kana shigowa ka wuce wangara yi ka faɗa wangara ne har a kai ka tsakiya inda za a ce maka wani Allah na ka yadda to saboda haka ka shedin ku da miyagun ɗabi'o'i a aƙidodi da miyagun ɗariƙoƙi waɗanda suka saba ma hanya farko ta manzo da sahabbai ne sallallahu alaihi wa alihi sallam radiyallahu anhu ajma'in wasiya ta karshe wasiya ta goma sha biyar ya ko yan uwa samari musulmi ina horon mu gaba daya da mu yi riko da karantawar musulunci mu bi hanyar magabata na gari a aƙida da ibada da mu'amala saboda su ne jama'a masu tsira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin al'ummarsa za su kasu kashi 73 guda ɗaya an mai cira sahabbai suka tambayi annabi su wane ne masu shira ce waɗanda suke bisa ga abin da nake yau ni da sahabbai na kalima ga da annabi da ce waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbai na to duk wani abu da mutum ka son shi Allah ka bisa gare shi ka bincika shin annabi yana a kai ne sanda ya magana ka duk abin da annabi bai a kai ne sanda ya magana ga wallahi ba babu shira ciki ne wallahi halaka kuma wallahi shi an ma'anar wa yattabi ghayra sabilil mu'mini nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam saboda haka duk wani abu da za ka yi ka binciki wannan lokacin da annabi ya ce waɗanda suke kan abin da nake bisa gare ni da sahabbai na suka kira to wannan abin da za ka yi a matsayin aƙida za ka rike shi a matsayin ibada a matsayin mi shin yana da alaƙa da manzon Allah da sahabbai ne a radda ya bada wannan sanarwa yana da rika bai da kayar ka huta shi ke sai na horon mu gaba dai da mu girmama dukkanin alamomin addinin Allah kada mu yi wasa da addinin Allah dan abin da Yahuda suke ta gwagwarmaya suke ta kokari su tusa ra'ayoyi su wanke kwakwalen samari ya zama riko da musulunci ya su kurkuce a cikin su su dauki musulunci ba komi ba wayewa ta zamani da ci gaba na zamani ci gaban mai gina rijiya shi kawai za a yi ma dodon bango kamanta da addininka kamanta da alamomin addininka har ya zama kana matsayin musulmi kana hurta kalimar shahada amma kana iya muzanta addini kana iya suka addini kana iya kallon walakanci ko maganar izgili ga ma'abuta addini kaga an gama da kai an rosa ka gangar jiki ta ɗaya na, amma babu injimi injimin ya lalace kamar injimin mota ya buga A san abin da abu ga amma ga bodi kas za ta tafi to haka ga kakan ga bodi an gane ka kamar musulmi amma a cikin zuciya yahudawa sun sauya maka alƙibla sun canza maka tunani sun wanke ba kwakwalwa da sharri da makida da bakinci Allah ya kare mu ya kare to dole na ya zama mun yi riko da alamomin addinin Allah subhanahu wata'ala mu darajanta malamai mu yi koyi da salihan bayi mu bar duk abin da wani mai kirkira a kirkiro a cikin addini kuma ka shedin ku ya ko ƴan uwa samari ya ko ƴan uwa matasa kada mutum ya zama mai iddiayan abin da bai da abin da baka da kakka iddiayi ne kakka da kanka a matsayin malami ba malami kake ba kakka da kanka a matsayin mai fatawa ba kai mai fatawa ba kan ma ka ɗauki kanka matsayin mai akwai baka da za a koma su haka ne mi sunan su yan faɗi yan waɗi ko ba ku san yan waɗi ba ɗan waɗi ɗan haɗi yana iya cin bashi ya sai shaddar dubu ishirin ya sai takalmin dubu goma ya sai hular dubu biyar amma gidan tsoron nan ya abinci ba don ɗaya waɗi ya shiga cikin yan bari, ya shiga cikin yan zamani a gane shi karkar shi dan waɗi na to ɗabi'a waɗi ɗabi'a ta ta almutashabba bai malamin ba ka labisa saubai zurin ka shaidin ku da wannan ka ku ya gaugawan rikon matsayi ga dukkanin al'amura duk al'amarin da ya faru to a tsaya ai tunani ka yi saurin yanke matsayi ko masu ilimi malamai ka gaugawan yanke matsayi daga baya sai an gida na sani saboda haka duk al'amarin da ya zo a rayuwa a tsaya a bi shi daki-daki a bi shi dalla-dalla har a gano na riko a riƙa har a gano na yasuwa a yasuwa saurin yanke matsayi kakka yi gaugawa a matsayinka na almajiri kila ɗalibin ilimin addini na yambatawa da an ce maka za halar naka ce halar na da an ce maka za haram naka ce haram na sai daga baya ka yi bincike a gano ba haram na ba sannan kuma shedan ya hana ma walwale fatawar da kai saboda za ka ji kunya saboda za a ce ashe ba malami kake ba sai shi ce to ayan ka faɗi aiki nan ka ji kunya aiki nan sai na su gane ashe ba malami kake ba kaga ya sa ka kayi fatawa da gairin ilimin kuma ya hana ma walwalewa don ka girman ka ya faɗi sai ya gwada ma girman ka baka dibin girman Allah baka dibin girman addini to ka shaidin mu da wannan sannan ka shaidin mu ya ku yan uwa samari da son shikewa gaba kar ka zama mutum mai son kai dai a gade ka gaba kai dai ka shiga gaban mutane kar ka zama haka nan sannan kakka zama mutum mai son bayyana hubbu zuhuri ya ƙasimu zuhura son bayyana kare gadon tsara ya kai duk wanda ya shi bayyana lokacin bayyana sai bai yi ba karewa ya kai to ka kama hanyar son bayyana da son gabata tun dadewa laraba suna buga wannan salon misali hubbu zuhuri yaqsimu zuhura son fita a cikin al'umma da bayyana yana karya tsara sa'annan ya koyan uwa samari ku yi kokarin neman ilimi kahin bukata ta ta cimmu ku yi kokarin neman ilimi kahin bukata ta ta cimmu in mutum bukata ilimi ta cimma bai da shi bane ya ci shi wataƙila kana ɗan kwarya-kwaryan ilimi a shugabantar da kai ga wani ɓangare na addini sai ya zama baka tsaya kan nemi ilimi ba ba ka yadda da kayi kure ba ka yadda da a gyara maka a nan wani malami yana karatu ko in ce wani mai ba da sallah wani wuri yana karatu an mai ta sa'aluna anin naba'il azim allazi hum fihi ya shike sai ce ta hatalihuna sai wani ɗalibi ne ya gyara mai yace mukhtalifuna an ka sallama sallah ka mai mai wada ce ya ana ta ta salifuna shi na yi saboda Allah ya dawo sa karshe shadibiyya shadibiyya in qira'ati wa an sa karshe qira'o'i goma wace qira'a ta salifuna duk duniya babu qira'a ta salifuna amma sai zaga faɗa kawai ai ko ta salifuna yayi ya ce mai faɗa ce a mara ne gyara maka rani don ni abin da gani cikin ƙur'anin rubuce mukhtalifuna to kaga wannan rashin neman ilimi ne tun kayan bukara da cin mamu saboda haka imamul buhari a kitabul ilmi cikin sahih buhari yace ta'allamu qabla an tusawwadu ku tafi ku nemi ilimi kayan an da shugabanci kahin lalura kiran sallah ta cimma ko ba da sallah ya cimma to ka tsaya ka nemi ilimi wani ya ba da sallah ya ba sajada guda ya yi sajada guda ga raka'a ta farko bai yi ta duba sai sallah ne zan ka ce akar maka kalla ba kai su guda ba sai ba adiya kaga saboda ya sa shugabanci ya riske shi kafin ya samu ilimi wanda kuma kamata ya ilimin ya riga ya shugabanci an fahimta ko ta saboda kai imamul bari ce tasawwadu ta ta'allamu qabla an tasawwadu ku nemi ilimi kafin shugabanci ya ci mu ya koyan uwa samari ku jimre ma wahalhalun neman ilimi ku yi hankuri da kurakuran mu'amalan malamai ko da malami ya mu'amalance ka mu'amala ta bata dace ba ka yi hankuri ai idan za a hau iccen dabino a ɗebo ko magariya ko aduwa ba ƙaya idan za ka ɗebo magariya ko aduwa ko dabino ƙaya ta soke ka sai ka fasa ɗiba ka shido za ka jimre ma ƙaya masu gadin gani aka ta ko gadi ganin zuma masu ganin zuma ashe zuma ba ta cizon su tana cizon su to amma wani na kaga ya wurin ganin zuma don tashi zai ya dawo to wataƙila kai don malamin ka ya ɓata maka rai ko ya yi maka wata mu'amala da bata dace ba bisa kuskure ai malami ba mala'iki bane ba la ya asuna Allah ma na ba to hankuri akan dabi'ar malaminka hankuri akan fagen neman ilimi wannan abu ne mai kyawu kuma abu ne wanda ya kamata ku dage akai ne in mutum bai jure ma bai hankure ma wahalhalun makaranta ba ta addini da ta duniya zai hankure ma wahalhalun bola don duk abin da ba ilimi ba ka iya kamanta shi da bola annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya gaba ɗaya wulakantatta ce ne ya ce a wurin Allah sai fa sai fa an batun Allah da abin da ya kama da shi da mai neman ilimi ko mai karantar da ilimi duk duniya aikin banza ta a wurin Allah subhanahu wataala to in ba ka share masallaci ba aka shari kasuwa ƙware da gaske in ba ka jure ma ɗari da shan kashin ruwan alheri ba za ka sha ɗari da kashin ruwan banza da saboda haka ku yi hankuri inna Allah ma sabirina Allah shi muna muwafaka akan gyara ɗabi'o'in mu shi taimake mu akan aikata abin da muka sani na gaskiya sanar da mu abin da ba mu sani bai ba mu iko aikata shi ya yi muna kurakuranmu ya gafarta mu magabatanmu. ya ba marasa lahiyar mu lafiya ya yi mana damuwan mu Allah subhanahu wataala ka samu wannan armi na Abubakar Alheri da sauran al'amarin musulmi Allah ka daidaita tsakanin su Allah ka ba hu zuriya mai albarka da za ta amfani musulunci da musulmi Allah ka hore mai abin lalura ka hore mata mishi da'a Allah ka hore ma junan su ba hakokan juna ɗan uwa samari da ba su da ko kaman ma Allah ba su iko su kama wanda bai da hili Allah ka hore mai abin da sai hili wanda bai da abin gina Allah ka hore mai abin gina Dazu da an Allah ga samu kaje muku ce annabi. To duk wanda adda bukata ta alheri da lalura ta gaskiya Allah ka taimake shi akan. Allah shi hore muku sana'o'i da ayyuka alheri. Mai bi aiki Allah ka bashi cikin ikonka. Allah ka ɗauke shi aiki ka hidin mai ɗauka aiki aiki. Wanda bai da jalli Allah ka bashi jalli. Wanda adda Allah ka sa mai albarka. Allah ka hore ma kowa wa da al'amura ne na alkhairi ubangiji Allah ka gafarta muna ka gafarta ma mahaifanmu da malamanmu muna godiya ga ƴan uwanmu a limammai da malamai na wannan gari da sauran yannanmu da ƴan uwa samari gaba ɗaya da musamman uwayenmu malamai Allah ya ƙara mu su albarka ya sa mu yi tariya da su a gidan aljanna kamar muka yi tariya da su a cikin ɗakin Allah don karanta addinin Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الشيخ sai da yawa kaza na iya cin da juna ne kamar shi yana fatan matasa a yi kokari a san mutane ba wanda iya yin juna a cikin kwakwalwar nan wasu yoyi da mana ya faɗa da juna ne in matashi ne so ke yi aiki da su zai yi zai ci nasara ga rayuwar da lafiyar da sha Allah. Ina godiya da ya na da Allah ya saka